وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau talata biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da bakwai ga watan shida miladiya tana da shekara dubu biyu da goma sha shida karatun da muke yi na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn radiyallahu anhu da ke nan garin bauchi za mu take daga inda muka tsaya a bara idan ba a manta ba muna nan a cikin suratu zumar za mu tashi daga aya ta saba'in da ɗaya ayan da Allah ta'ala yake cewa wasiƙan lazina kafaru ila jahannama zumara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيك الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلو عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينبرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين نعم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وفيك الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار الله يلا بام الأباري yana ba mu bayani dangane da halayen shakiyai waɗanda suke kafirai kai fa yadda za a kora su zuwa ga wutan jahannama wa innama yi na saukan anifa za a kora su ne korawa wanda yake mai tsanani bi zajirin wa tahdidin wa wa'idin da ainihin gargadi da tsanantawa ana jan kullin su ko ana zungurin kamar yadda Allah ta'ala ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a kora kafirai zuwa ga wutan jahannama jama'a bayan jama'a hatta idza ja'uha har lokacin da suka je wa wutan futihat abwabuha sannan sai a buɗe kofofin wutan bi ma'ana sai sun je wajen za a buɗe kun ga kenan wuta ita karan kanta tana cinye kanta da kanta to amma kuma kofofi suna rufe da kofofi suna buɗe za a samu sauƙi ƙwarai da gaske saboda iska na shiga yana fita to amma sai aka ƙulle kofofin gaba ɗaya sai idan 'yan wuta sun je bakin wuta sa'an nan za a bule kofofin wutar saboda haka wani abin bala'i wani ma idan zafin wutan ya huro ya fito to zai iya buge shi zai iya halakar da shi balle kuma a ce an tsunduma shi a cikin wutan gaba daya saboda haka ba za a buɗe ba hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha sai waɗanda suke tsaron gidan wuta sai su ce alam yatikum rasulun minkum shin manzanni daga cikin ku ba su zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa a liqa'a yawmikum haza? suna muku gargaɗin haɗuwanku da Allah a wannan wuni naku ƙalubala sai su ce ƙwarai manzanni sun zo mana an mana gargaɗi sun mana bayani iri daban-daban sai dai me ya hana mu yin imani ko me ya hana su yin imani abin da ya hana su yin imani shine walakin sai dai hakka kalimatul azabi alal kafirin kalman azaba ta tabbata a bisa kafirai dama lokacin da Allah ya halitta wuta to ya halitta mata mutanenta kamar lokacin da ya halitta aljanna ya halitta mata mutanenta shi yasa da manzo Allah ya bayani wa sahabbai dangane da wannan ƙari da Allah ya yi sai sahabbai suka ce to babu amfanin aiki kowa kawai sai ya kwanta tunda dan aljanna dan aljanna ne dan wuta dan wuta ne sai manzo Allah ya ce a'a e imalu fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu sai maza Allah ya ce ku yi aiki domin kowa an hore masa wato zai yi aiki ne irin na makomansa yasa in kaga mutum yana salloli guda biyar ka shi yana azumin watan ramalala ko ka shi yana bayar da zakka ko kuma yana tafiya aikin haje ko ka shi yana kiyaye dokokin Allah abinda Allah ya haramta yana nisanta daidai gwargwado yana ba da haƙoƙin masu haƙoƙi iyaye ne ko mataye ne ko ƴaƴaye ne ko makwabta ne ko shugabanni ne matukan ba su saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba to lalle wannan Allah ta'ala ya hore masa hanyar shiga aljanna cikin sauki shine wa kullum muyassarun lima kulika lahu idan kaga ga al'ayi bangaren mutum yana aikata abin da yake sako ne na Allah baya sallah bai damu da azumi ba ba ruwansa da zakka balle maganan aikin haje baya biyayya wa iyayensa yana musguna wa matansa yana wulakanta makwabtansa yana aikata haramu mai yiwa ɓarawo ne mazinaci ne magulmati ne annamimi ne munafiki ne ja'iri ne ba mamaki idan ka ganke haka to lalle Allah ta'ala ya hore masa ko ya sauwake masa hanyar shiga wuta ne wannan ga dukkan alamu dan wuta ne wa kullum muyassarun lima kulika lahu kowa an hore masa irin aikin da Allah ya hore masa domin makomansa saboda haka walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalman azaba ta tabbata a bisa kafirai ne shi yasa waɗannan suka yi aikin tabargaza saboda haka kila sai a ce udkhulu abwaaba jahannama ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna madawwama a cikin ta har abada fa bi sama ta mutakabbirin Allah wadaran makoman masu girman kai don mai girman kai ne shine ba zai yi sallah ba ba zai yi azumi ba ba zai yi zakka ba ba zai kiyaye haƙoƙin masu haƙoƙi ba ba zai kiyaye dokokin Allah ba to saboda girman kansa ya faɗa cikin kafirai kuma makomansa wutan jahannama ne wannan aya ko waɗannan ayoyi sun dace da faɗin Allah ta'ala yawma yud'una ila nari jahannama da'a ranan da ake tunkuɗa kafirai zuwa wutan jahannama tunkuɗawa ayurfa'una ilaiha ana tunkuɗa su zuwa ga wuta daf'an wato tunkude guda wa hadha wa hum isakun zima alhali suna masu kishirwa mayunwata suna fama da yunwa haka a suke amma Allah ta'ala zai sa ingiza su a gidan wuta saboda barnan da suka yi a duniya kama kala ta'ala fil ayatil ukhra kamar yadda Allah ya ambata a cikin wata aya daban yawma nashurul muttaqina ila ar-rahmani wafta ranar da za mu tayar da masu tsoron Allah zuwa ga mai rahama a cikin tawaga ta mala'iku suna raka su wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda Allah ta'ala yace sai mu kora ainihin mujirimai su ne kafirai su ne masu girman kai kuma su ne kai, zuwa ga wutan jahannama wirdan bi ma'ana gangarawa kun ga nan wa nasuqu فعل ماضي ناسا وثاقا المبني للمجهول ناسا وثيقا كما يد ما كانت تكون وانا آية وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا بمعنى وقد ساق الله المجرمين أو الكافرين والمتكبرين وكذلك المشركين إلى جهنم وردا كان يفعل هكذا bi an kora su korawa ko wasaqa Allahu al-mujrimina aw wasaqa al-mala'ikatu al-mushrikina ila jahannama zuwa ga jahannama sai a ce me sauka bi ma'ana sun kora su shine masdarin sa min saqa yasuqu saukan al-mabni lil majhul nasa shine wasiqa kamar yadda aya ta ambata wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara wa fi tilkal hal alhali a wannan yanayi suna summun kurame ne wa bukumun makafi ne ko bebaye ne wa umyon makafi ne minhum man yamshi ala wajhi a cikin waɗanda za su shiga wuta akwai waɗanda suke tafiya a bisa fiskokinsu kamar yadda Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim lalle za mu tayar da su ranar takin alkiyama a bisa fuskokinsu zuwa ga wutan jahannama umyan suna makafi wa bukuman suna bebaye wa summan suna ainihin kurame ma'awahum jahannam makoman su wutan jahannama ce kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da ta mutu sai mu ƙara wuta akan wuta wa qawluhu tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala yace hatta idza ja'uha har lokacin da suka zo kofan wutan a abwabuha sai a buɗe kofofinta bi mujarradi wusulihim ilaiha da zaran sun isa zuwa gare ta futihat lahum abwabuha sari'an da sauri za a bude kofofin wuta litu'ajjala lahum al'uquba domin a gaggauta musu azaba kuma yaqulu lahum khazanatuha sa'annan masu tsaron wutan su ce musu min zabaniya daga cikin zabaniyawa alladhina hum waɗanda suke gilazul akhlaqi masu kakkauran halaye ne shidadul quwa masu tsananin ƙarfi ne ala wajhi at-taqri'i wat-tawbi' a bisa fiska na ainihin tsoratarwa da zargi wantan kiyil da gargaɗi za su ce alam ya ce kuma rasulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku min kum daga mutanen ku waɗanda yake nuna min mukatabatihim za ku iya magana da su gaba ɗaya ba tare da matsala ba wala afi anhum za ku iya karɓan bayani da gare su yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku tilawa kenan kamar yadda malam ya karanta ni kuma ina fassarawa wanda ke ake kiransa a tilawatu wat-tafsir bi ma'ana tilawa da tafsiri a al a wat-tabyin ko kuma qira'a da ainihin bayani kowane bangare yana da muhimmanci ka san yadda za a karanta alkur'ani tare da tajwidi ba tare da ka karanta ki da kuskure ba tunda an ce man lam a simo duk wanda bai yi tajwidin kur'ani ba to lalle wannan bai laifi ne saboda Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani tare da tajwidinsa sa wa ratilil qur'ana tartila kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ambata saboda haka dole ne idan za a yi karatun alqur'ani a karanta shi da tajwidi sa'annan a nemi sanin fassaran alqur'ani kada a wayi gari ana karanta alkur'ani ba a san abin da alkur'anin yake faɗa ba saboda haka waɗannan manzanni da malaman da suka biyo bayansu yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku ayyukimuna alaikum alhujaja suna kafa muku hujja wal barahin da dalilai ala sihati ma da ma da aukum ilai wato bisa ingancin abin da suke kiran ku zuwa gare shi shine na bautan Allah wahdahu la sharika la shi kadai baki da abokin tarayya imma tauhidin uluhiyya imma tauhidin rububiyya imma tauhidul asma'i was sifat a tabbatar wa Allah da waɗannan abubuwa sannan ga littafin alkur'ani wanda annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi ya zo da shi domin ya zamo ainihin doka jagora ga al'ummar musulmi gaba ɗaya saboda haka ana karanta muku wannan wa yunzirunakum suna yin muku gargadi lika ayyumikum hadha haduwanku da Allah a wannan wuni naku ay wa suna muku gargadi min sharri hadha al-yawm sharrin wannan rana na alkiyama fa yaqulu al-kufaru laho? sai kafirai su bada amsa su ce bala lalle hakika haka ne ai ka ja'una waɗannan manzani sun zo mana wa anzaru sun yi gargadi wa qamu alaina al sun kafa mana hujja da dalilai walakin sai dai hakka kalimatul azabi alal kafirin kalman azaba ta tabbata a bisa mutane waɗanda suke kafirai ai walakin kazzabnahu sai dai mun karyata waɗannan manzanni da malamai wa khalafnahu muka saba musu gaba ɗaya lima sabaqa lana min kikwa saboda kikiyancin da ya doro akan mu allati kunna nastahiquha wanda mu mun cancanci wannan haythu adalna anil haqqi ila al batil saboda mun kauce gabarin gaskiya zuwa ga ainihin ƙarya kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake mukbiran anhum fil ayati al ukhra a wata aya Allah yana bada labari yace kullama ulqiya fiha fawjun a duk lokacin da aka jefa wata tawaga a cikin gidan wuta suka haɗu da sauran ƴan uwansu tawaga duk ƴan gidan wuta sa'alahum khazanatuha sa'alahum khazanatuha to masu tsaron wutan za su tambaye su alam kum Nazir shin wani mai gargadi bai zo muku bane kuka yi tashar holiyan ku a duniya qalu bala zaka ji sun ce eh lalle mai gargadi ya zo mana kad ja'ana Nazir mai gargadi ya zo mana fa kazzabna amma muka karyata ki wa qulna ma nazzala Allah min kai muka ce Allah bai saukar da komai ba in antum illa fi dalalin kabir muka ce wa masu ainihin wa'azi da manzanni ba abin da kuke kai ko kuke cikinsa ba sai bata wanda yake mai girma wa qalu har ma suka kara suka ce law kunna nasma'u da mun kasance muna je aw naqilu ko muna hankalta ma kunna fi ashabi sahih da ba mu kasance a cikin abuta wuta ba wannan suratul mulk kusan kowa yana karanta saboda haka fassaran waɗannan ayoyi kenan da makaranta cikin suratul zuma ay rajaw ala anfusihim bil malamati wan nadama sun dawo a karan kansu suna zargi suna nadama fa tarafu bi zambihim Allah ya ce suka tabbatar da laifinsu suka yi itirafi da laifinsu fa suhqan li ashabi sa'ir Allah wadaran ma'abuta wutan sa'ira wa qawluhu tabaraka wa ta'ala ha huna yasa Allah ta'ala ce kila sai aka ce wadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha ku shiga wutan jahannama kuna madawwama cikin ta har abada ai kullu man ra'ahu duk wanda ya gansu wa alima halahum ya san halayensu ya shadu alaihim zai yi shaida a kansu bi annahum mustahiquna lil azab cewa waɗannan sun cancanci azaba wa hada saboda haka lam yusnid hadha al qawla ila qa'ilin muayyan bat atlaqa shi yasa aka ce wa qilat qulu abwaab jahannama khalidina fiha dun wakila shi ma al mabni lil majhul ne kamar yadda wasiqa yake haka wakila yake wazanin su ɗaya ne malan su ɗaya liyadulla ala anna al qawla kahidun alaihim domin ya gwada duniya ma ta yi kaida a kansu duk wanda ya saba wa Allah to bai tantance aljanna ba inda ya tantance shi shine gidan wuta لأنهم يستحقون ما هم فيه bima hakama al adl al khabir alaihim saboda wannan shine hukuncin Allah akan su walihaza qala ta'ala qila adkhulu abwaab jahannam ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama cikin ta har abada ay maqitina fiha masu zama a ciki har abada la khuruja lakum minha babu fita daga gidan wuta wala zawala lakum anha kuma ba za ku gushe gabarin ta ba domin duk wanda ya shiga wuta madawwami ne har abada illa wanda za a yi musu ceto kawai tunda akwai ceto annaba za su yi ceto manzanni za su yi ceto shahidai ma za su yi ceto sa'annan kai ma in ka yi sa'a za ka yi ceto eh kai nake magana amma an babu tabaibayi ya tattare da kai amma an ka kuka ziya a duniya to babu yadda za ya baka dama ka yi ceto ranar takin alkiyama shi yasa ka kauce daga ainihin sabon Allah idan ka samu ka tsallake to kana shiga aljanna za a zo a ce ina wane ina alaran mamalan kabiru a samo shi zai zo ya yi ceto saboda Allah tabaraka wata ta'ala ya sa a nemo ka kaga cikin sauki shikenan sai ka fito alaran ma kana taku ɗaya ɗaya kana yangan ka yadda ka ga dama saboda me saboda mala'iku za su yi maka rakiya sannan ka je ka ceci wanda za ka ceta sannan ka dawo amma duk alhammancinka idan ba a nemo ka aka ce ka zo ka yi ceto ba saboda kana jan aya a ratin albasa ka ce bari ka yi karan shi ka fito to kun ga idan mutum ya fita irin wannan ya zo dawowa aka ce ba a san da shi ba aka toshe shi ai aiki ya jika sa sai an ce maka ka fito sannan za ka fito to wannan ya tabbatar mana da cewa akwai waɗanda za su shiga wuta su fita saboda ceto a lokacin da Allah ya ba da izini kuma ga wanda Allah ya bashi izini amma akwai waɗanda idan suka shiga khalidina fiha madawwama ne a cikin ta har abada fa bi sama sawal mutakabbirin wato Allah wadaran makoman masu girman kai fa bi'sal masir Allah wadaran wannan makoma wa bi'sal lakum Allah wadaran wannan makwanta bi sababi takabburikum fi dunya a dalilin girman kanku a nan duniya sai yasa Allah ya baku wannan gidan wuta wa ibaikum an ittiba'il haq da yadda kuke tawaye ga barin bin gaskiya wa huwa allazi sayyarakum ila ma antum fi lalle Allah ki ya mayar da ku zuwa ga abin da kuka kasance cikin sa fa bi'sal hal wa bi'sal ma'al so wannan ɓangaren kafirai kenan yi gidan wuta do ba mu koma gidan aljanna sai allan ta yi min. wasiƙan lazinar ta ƙauro ba huɗun zumara hatta ibada buhuwa wa fiti haɗa abuwa buhuwa ƙaunar lafun na tuwa. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء to sai bangaren masu imani waɗanda suka ji tsoron Allah al'adan alkur'ani kenan idan ya ambaci negative sai kuma ya ambaci me positive kun ga a can baya an ambaci kafirai da makomansu negative kenan bai da daɗi to yanzu kuma an ambaci wajen laushin wajen daɗin su ne bayin Allah masu shiga gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikin su wa fi kallazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara Allah ta'ala yace sai kuma aka koro waɗanda suka ji tsoron Allah suka ji tsoron ubangijin su zuwa gidan aljanna zumara su ma jama'a jama'a to anan an ce wasika an ce an koro sai aka ce wajen kafirai an ce an koro to wannan an koro su ya dace to amma masu imani su ma sai aka ce an koro su waɗancan ana zungurin su dole su shiga wuta don ba sa son shiga to waɗannan ma ana koro su ana zungurin su dole su shiga aljanna a'a taro su ake yi saboda mutum ya je lahira bai san lahira ba idan aka kyale ki sai ya bi wani labi ba ma baki ya bi wani lawuni ka gan ya bi lawuni kuwa kawai sai ya ganki a ƙauyen su filo to kai da ka je aljanna ko kake so ka je aljanna a lahira kuma ka ganka a filu ai kun ga aiki ya jika saboda haka in aka ce mutum ya ratse ta wani waje ya fita wata hanya daban to abin babu daɗi shi yasa za a sa mala'iku su tattaro ainihin masu imani zuwa gidan aljanna su yi musu jagora وفيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا sai a koro waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu zuwa gidan aljanna jama'a jama'a za ja uha har lokacin da suka zo kofan aljanna wa abuwa-buha, sai a bule kofofin domin ba za a bule kofofin a barke a wangale ba in aka barke a wangale mutum yana hango wani abu to daga can idan ya hango zai yi ta abu kaza ni na riga na gane na san abu kaza to shi yasa kofan gidan aljanna a rufe take sai an zo an buɗe tukuna wa qala lahum khazanatuha anan masu tsaron aljanna za su ce wa bayin Allah na kwarai salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kun ga wannan kalma ta salamun alaikum sallama ce a nan duniya ita aka yi amfani da ita idan an je lahira ita za a yi amfani da ita ko a nan duniya ana amfani da ita sannan in an je lahira za a sake yin amfani da ita shi yasa manzo Allah yake assalamu kalman assalamu ismun min asma'illah wato suna ne daga cikin sunayen Allah wada'ahu fil ardi wanda Allah ya sanya a bayan ƙasa domin ya tabbatar da aminci da zaman lafiya da albarka a tsakanin al'umma yasa in ka hadu da dan uwanka assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi kuma idan ya taki baka amsa shi ma ya kokari ya baka amsa da kwatankwacin abin da ka fala kamar yadda aya ta yi umarni wa idza huyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an gaishe ku da gaisuwa to kuma yadda kwatankwacin ta ko kuma ainihin wato abin da ya fita wanda ya fita yawa saboda haka shi yasa idan an maka sallama to kamar yadda sallama din nan wannan sallaman da za ka yi ko za ka mayar lallai akwai albarka a ciki shi yasa manzon Allah ya karantar da al'umansa su yawaita yin sallama a tsakaninsu a wani hadisi ma manzo Allah yana cewa ma yahudu ala kay'in lalle yahudawa ba su yi muku hasada a bisa wani abu ba ma hasadatkum ala salami wa ta'mir kamar yadda suka yi muku hasada a bisa sallama da faɗin amin a cikin sallah waɗannan abubuwa guda biyu yahudawa suna jin haukin mu kwarai da gaske amma bayan ka duba za ga a kaikaice a kaikaice da dabara da yahudawa da ainihin nasara sun kirkiro hanyar da za su rinka yin amfani da sallama kuma za su rinka yin amfani da kalman amin idan aka yi addu'a mai suke faɗi amin suke faɗa sa'an nan kuma na ji babban fasto yana magana yana ce sallama ma aina su ne an musu umarni da su yi sallama ya ce in ka hadu da ɗan uwanka kai masa sallama fasto yake falin wannan saboda haka su ma kiristoci an ce su yi sallama to kun ga karfi da yaji sun kwace daga hannun musulmi amma musulmi yanzu idan ya zo sai ka ji barkan ku dai barkan ku dai sai ka ce zallan gyarawa barkan ku dai assalamu alaikum shine gaisuwan da aka ce ayi a tsakani to idan an shiga aljanna irin wannan sallama za a yi mana salamun alaikum za a ce amincin Allah ya tabbata gare ku tafkum lalle kun ji daɗi kun samu ni'ima farkuluha kalidiyin ku shiga wannan ainihin gida gidan aljanna kuna masu dawwama a ciki yasa aka ce idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta za a zo da mutuwa za a yanka ta saboda mutuwa halitta ce amma akwai mala'ikan mutuwa shi kuma wannan yana cikin mala'iku amma ainihin mutuwan halitta ce za a yanka ta in aka yanka ta kowa yana gani bayan an gama ceto an gama komai yan aljanna suna gani yan wuta suna gani sai ya ce ya ahal aljanna ya ko yan gidan aljanna kholudan wato dawwama ce babu maganan fita ya ahalan na ya ko yan wuta kholudan kuma dawwama ne ba maganan fita saboda an riga an yanka mutuwa Allah ya sa mu dace shine fadkhuluha kalidin ku shiga wannan gida kuna madawwama wa qalu alhamdulillahi alladhi to kuma suna shiga sai su ce godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi sadaqana wa'dahu wanda ya gaskata mana alkawarinsa wa aurasana al-arda kuma ya gadar da mu ƙasa amma ƙasan da ake nufi a nan ita ce aljanna na Aljanna min aljannati haythu nasha muna yawo a cikin gidan aljanna muna zama inda muka ga dama yasa mutum ya shiga aljanna to duk inda ya ga dama zai je ya zauna a aljanna babu fada balle a ce dogarawa za su hana ka shiga a aljanna babu gamban hau balle idan ka je a ce waɗansu bodyguard za su hana ka shiga a aljanna babu gidan commissioner of police balle idan ka je a ce polisawa za su hana ka shiga sannan a aljanna babu ainihin gidan wani burget kwamanda balle idan ka je shiga a hana ka shiga balle a aljanna babu gidan wani mai anguwa ko wani hakimi wanda za ga wani bafaji yana zazzare maka ido babu da wakil alhamdulillah alladhi ce godiya ta tabbata ga Allah ko qalu alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada ya gaskata mana alƙawarinsa saboda Allah ya ce duk wanda ya yi biyayya a nan duniya to Allah zai ba shi aljanna gobe lahira saboda haka in ka bi dokokin Allah zaka samu wannan gidan aljanna wa awratana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nasha ya gadar da mu gidan aljanna muna yawo inda muka ga dama fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da wannan sakamako na masu aiki sai mutum yayi aiki tun daga nan duniya shi yasa idan ka yi kuskure a baya to yanzu ka yi ƙoƙari ka gyara aljanna ba a samu don saboda tsaban addu'a aljanna ba a samu saboda tsaban gadara aljanna ba a samu idan kawai mutum shi dan wani ne ko yana da daraja wallahi sai yayi aiki kamar yadda manzon Allah yayi bayani kuma kamar yadda aya ta ambata fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamakon masu aiki waɗanda suka yi aiki domin Allah wa hadha ikbaru waɗannan ayoyi suna ba mu labari an hali su a da dangane da halayen mutanen ƙwarai almu'mini su ne bayan Allah mumilai yi saƙuna ala na najaib yayin da za a yi musu rakiya a kan ababen hawa suna cikin tawaga ila janna zuwa gidan aljanna zumara kamar yadda Allah ya ce zumaran ai jama'atan ba da jama'a bi ma'ana jama'a bayan jama'a al-muqarrabun makusantan Allah sun al sa’an nan masu tsananin biyayya thumma alladhina sa’an nan waɗanda suke bi musu thumma alladhina sa’an nan waɗanda suke bi musu kullu sa'ifatin ma'a man yunasibuhum kowace tawaga da waɗanda suka dace al’ambiya, ma ma an na annabawa idan sun zo su zallan su za su wuce wani ma yi ai karambani ki ga cikin su za a kwaɗo shi ko kai ɗan aljanna ne don zubin annabawa daban ne eh ba tawaganka bane sannan wa siddiquna ma ashqalihim sai siddiqai su ne ne siddiqai su ne waɗanda suke daf da annabawa sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun ba da dukiyoyinsu wajen ɗaukaka addinin Allah suna tare da annabawan nan ko annabin zamanin su dare da rana a kowane lokaci abin da yake raba su bacci ne kawai idan da annabin zai gwada zai hura wuta ya ce musu su shiga da za su shiga su yi masa biyayya ko eh ba za su ce ba to kaga siddiqai suna tare da annabawa ne a zamanin yanzu da wahala ka same su tunda yanzu ga shi wa'azi yake yi a wajen tafsiri za ga ana Allahu akbar ana ta girgiza kai ana Allahu akbar in an yi addu'a ana ce amin amma wani in ya fita kafin ya karasa gidansa ko gidansu sai ya shuka tsiya akan hanya daga cikin masallaci ma wani zai fara to ina za a samu dai a cikin ku ai zai wahala saboda haka daga annabawa sai siddiqai waɗanda za su yi rakiya wa annabawa wa shuhada ma adrabihim sai kuma waɗanda suka yi shahada a wajen yaki an kake su wajen ɗaukaka addinin Allah tare da takwarorinsu wal ulama sai kuma malamai masu wa'azi masu karantarwa masu tafsirai su ma sai ku zo da zubin ba a ne eh tare da su amma banda masu jan musu aya su daga bayan wal ulama ma qaranihim da malamai tare da ainihin magwamutsansu shine duk wanda yake karantarwa islamiyya ne ko a masallaci ne ko yake karantar da al'umma a wurare daban-daban shi ma ya fada cikin wannan wa kullu sinfin ma'a sinfin kowace tawaga tare da yan uwanku kullu zumratin tunasibu ba'daha ba'daha kowace tawaga wato in ka duba za ga duk tsara iri ɗaya ne haka za su zo guruf guruf shine zumara bi ma'ana daki daki na'am hatta idza ja'uha har lokacin da suka zo kofofin aljanna ay wasalu ila abwabil janna suka isa kofofin aljanna ba da mujawazati sirat bayan sun ƙetare ainihin sirati so ala qantara sai a tsare su a bisa wani tudu bainal jannati wan nar tsakanin aljanna da wuta faqtusalahum mazalimun kanat bainahum fid dunya sai ayi kisasi a tsakanin su wasu kananan abubuwa da suka kasance tsakanin su a duniya hatta za huzibu daga nan kuma idan Allah ya tsaftace su wa nuqu ya tsarkake su wa nuqu Allah ya tsarkake su wa dina lahum fi dukhulil janna sai a yi musu izini wajen shiga aljanna wa kad warada fi hadisi sur hakika ya zo a cikin hadisi kamar yadda manzo Allah ya bayani annal mu'mine cewa bayan Allah mu'minai idan tahu ila abwabil janna idan suka shiga kofofin aljanna tashawaru fi man yasta'dhin lahum fi za su tattauna wane ne zai fara bude kofa wane ne zai musu izini na shiga aljanna fa yaftiduna adam za su je wajen annabi adam thumma nuhan فأنا النبي نوح ثم إبراهيم فأنا النبي إبراهيم ثم موسى في النبي موسى ثم عيسى في النبي عيسى ثم محمد فأنا في النبي محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما فعلوا في العرصات كما يدسك أيكتا أفيلين القيامة عند استخفائهم يا عند سكيني من شيتو إلى الله عز وجل شيوا سجي وجن الله سنة ما مسجيتون دزا أزو أي حسابي أزكالين باي قوى يخوتا saboda haka waɗannan tawaga za su sake zuwa wajen waɗannan annabawa karo na biyu kamar yadda hadisi yayi bayani an ya ce li faslil qada cewa da farko za su je wajen annabi adam annabi nuh annabi ibrahim annabi musa da annabi isa suna son Allah ya zo ya yi hisabi wa bayi saboda an bar mutane ranar takin alkiyama kowa da kowa yana haɗe a waje guda damuwan kowa ta aike shi amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mutane ya manta da su mutane suna tsakiya ga aljanu ga dabbobi ga mala'iku duk ana zube a waje guda sai da aka je wajen annabi adam zai ce wane ke idan je wajen annabi lo zai ce wane ke ya tura wajen annabi ibrahim idan an je wajensa ya ce wane ke ya tura wajen annabi musa idan an je wajensa ya ce wane ke ya tura wajen annabi isa idan an je wajensa ya ce wane ke ya tura wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan su ne ulul azumi minar rusuli muhammadu ibrahimu musa Kalimu, fanuhum hum ulul azumi fa'lami su ne ulul azim? minar rusul waɗannan annabawa da aka ambace su saboda haka to idan aka tsallake siradi tunda Allah ya riga ya alkawari wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman makadiya babu wani face sai ya bi ta kan sirati ko wane ne ko annabi ne ko manzo ne to balle wanda bai kai su ba sai ya bi ta kan sirati to idan an tsallake sirati shine za a tsaya a kan tsara shine wani tudu wani wuri tsakanin aljanna da wuta bi ma'ana akwai saura kenan ba a kammala komai da komai ba to za a je a samu annabi adam ya ce ba zai iya zuwa ba ba zai iya zuwa ya je ya bude aljanna ba a je wajen annabi ibrahim ya ce shi ma baki ne yake da hakkin fara bude aljanna ba a je wajen annabi no shi ma ya ce baki ba ne sai annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa idan aka je wajen manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li yuthhira sharafa muhammadin ala sa'iril bashar sai maza allah ya ce damanni ne domin Allah ta'ala ya bayyana fifikon annabi a bisa sauran halittun duniya gaba daya yasa zaka haifi da ya fi ka daraja ya fi ka kuɗi ya fi ka mutunci ya fi ka martaba za iya samun jikanka ya fi ka daraja ya fi ka ilimi ya fi ka sarauta ya fi ka kuɗi ya fi ka mutunci za iya samun tattaɓa kullenka ya fi ka daraja ya fi ka ilimi ya fi ka kuɗi ya fi ka martaba ya fi ka mutunci za a iya samun tattaɓa kunnen tattaɓa kunnenka ya fi ka daraja ya fi ka ma komai wa kan min abin kad ala bi ibnin turakarafe kama ala bi rasulillahi adnan saboda haka wannan daraja ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda Allah ya bayyana da ke fil mawatin kulliha a dukkan matsayoyi gaba daya shi yasa aka ce wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahamuda yasa annabi yake ayyukan ibada iri daban-daban manzo Allah ya yi farillai ya yi nafilfile domin Allah ya baki daraja kai ma in kana neman daraja ka yi farillai ka yi nafilfile sai ka zamo ɗaya daga cikin waliyan Allah waliyin Allah kuwa ba zai kunyata ba duniya da lahira Allah ya samu dace an ana an karɓo hadisi daga yaron gidan manzon Allah Anas dan Malik radiyallahu an Allah ki kare yadda da ke قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي da kansa ya ce ana awwalu shafi'in fil janna ni ne farkon wanda zan yi ceto a cikin gidan aljanna wa fi a wani lafazi maza Allah ya ce wa ana awwalu man yaqra'u janna ni ne farkon wanda zan kwankwasa kofan aljanna kun ga annabi adam bai sai ya je kwankwasa ƙofan aljanna ba haka ma annabi Ibrahim haka ma annabi Nuh haka ma annabi Musa haka ma annabi Isa balle ɗaya daga cikin sauran annabawan da ba ambata ba manzo Allah ke kaɗansa yake da wannan dama yake da wannan daraja a wata ruwaya ta Anas dan har ila yau yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ce. Hati babal janna zan je kofan aljanna yawmal qiyama ranan takin alqiyama fa astaftihu in nemi a buɗe kofan aljannan in ƙwanƙwasa in kama da niyyan budewa fa yaqulu khazin sai mai tsaron aljanna sai ya ce man anta wane ne mai taba wannan kofa kun ga wannan ya gwada mala'iku kuma ba su san gaibi ba saboda yana bayan kofa yana taba su kuma suna ciki ba su san wane ne ba fa muhammad maza Allah yake da kaina zan ba da amsa yace ai muhammad ne ɗan abdullah manzon Allah na karke annabi na karke wanda aka baki sa'an sa'annan kuma aka baki al'ummomi masu yawa da mutane da aljanu qala sai yaqul sai mai tsaron gidan aljanna sai yace bika umirtu saboda kai aka yi mun umarni Allah aftaha li ahadin qabla kada in kuskura in bude wannan kofa ga wani kafin kai ka zo saboda haka kowaye idan ya je bude kofan aljanna ba za a saurare shi ba duk alarmancin ka in kace wai za ka yi overtaking to babu overtaking ina kwararren direba ba ya saba overtaking a nan duniya ba to ban an je lahira babu overtaking dole ka tsaya in ba haka ba in ka je koro ka za a yi to in aka kwace ma takardanka hannun dama a ce kai yi can to me za ka ce ai a duniya ne ake yin karambani ake tafiya ake rayuwa babu tsari amma a lahira wallahi baka yi ba Allah ya samu dace sa'annan kuma Abu Huraira Allah ki kare ya da shi shi ma ya kawo mana karin bayani dangane da yan aljanna ya ce manzon Allah ya ce awwalu zumratin farqan tawaga kun ga wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara zumaran shine jama'atan ba da jama'a bi ma'ana mutafarriqin sannan kuma ga zumra naka ce zumra ana nufin dunkulallu waje guda guda ɗaya kenan a matsayin singular awwal zumratin talidul janna farkon waɗanda za su yi ga aljanna suwaruhum ala suratil qamari lailatal badr za su yi ga aljanna ne a bisa sura na ainihin wata a daren farin wata za ga shi fari kal to kaga duk wanda kake ganin sa dudududu a nan duniya to fa in ya tabbata dan gidan aljanna ne da wannan dudududu ba za ka shiga wuta ba za ka shiga aljanna ba saboda to ayin ka shiga aljanna wani in ya ganka gudu zai yi sai ya kura ce ta shigo to shi yasa baki wuluf, ba zai shiga aljanna haka ba sai idan an canza masa halittarsa to ko kai ma kamar zabiya ba za ka shiga aljanna haka ba domin saboda in ka shiga aljanna haka ai zabiya cuta ce idan ka shiga aljanna haka wani zai bude ya ɗauka maciji ne ko damisa saboda haka tawaga ta farko za su shiga aljanna ne kamar ainihin wata a daren farin wata shine da farare kaya za su farare kal abin sha'awa waɗanda za su bi bayan su ma suna sha'awan dama a ce suna cikin wannan tawaga Shi shine wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara to kaji tawaga ta farko kenan Allah ya sa muna cikin su eh ko da rakiya mu mutu rakiya la yafquna fiha idan suka shiga aljanna babu ainihin yawwa aljanna wala yansakhuna fiha babu majina a gidan aljanna wala yatagayyaquna fiha ko yatagawwaquna fiha sa'annan babu ba haya a cikin gidan aljanna aniyatuhum wa amshatuhum az-zahab wal ko kofuna da abubuwan da za su yi amfani da su na cin abinci ko na cin abin kai hatta abin da zaka tace kanka da shi a cikin gidan aljanna na zinare ne da azurfa yasa a duniya aka ce haramun ne kai amfani da wannan wa majamiruhum ala aluwa sa'annan abin da ake hura wuta irin na turaren wuta shi karan kanta na ainihin lu'ulu'u ne wa rashuhum almir sa'annan ƙanshin jikinsu gaba ɗaya da gominsu, turaren almiski ne in mutum ya yi gumi da yawa kawai sai ka je yana ƙanshi. amma a duniya in ya yi gumi da yawa sai ka je yana mai wari ولكل milhon zaujata ne? kuma duk wanda ya shiga aljanna yana da mata guda biyu na hurul ayin ashe wannan yana da gwada mana cewa zama da mata ɗaya illa ne ko ga ko a gidan aljanna babu mai mata ɗaya ko akwai aya ko hadisi amma ka zauna da mata guda ɗaya ko ɗan ƙari ba za ka yi ba idan ma ba za ka yi uku ko hudu ba ai ya kamata ka yi guda biyu Daga an ce wannan tawaga da za su yi ga aljanna guruf na farko kowanne za a baki mata guda biyu. Saboda haka ina jin takaicin masu mata daidaya. Gaskiya. Wani kulle wahirin milhun zaujata ne, yura muku saƙi hima min wara'in lahami min alhassan, laktila fa bainahun wala tabagun. قلوبهم على قلب على قلب واحد يسبحون الله تعالى بكرة duk waɗanda za su shiga aljanna zuciyar mutum guda suke da shi ya sa aljanna babu hasada babu kyafi ba mugunta babu keta babu gulma babu annamimanci babu munafinci babu haɗa wuri babu wannan aljanna duka za a zamo iri ɗaya ne amma a nan duniya saboda kowa yana da abin nan ko kun fito ciki ɗaya ne kai kana son a ce ka kere wanda ya girme ka ko ka fi shi kuɗi ko ka fi shi ilimi ko wani abu makamancin wannan ko ciki ɗaya kuka fito to balle a ce kuma ciki daban-daban balle a ce garuruwa daban-daban to amma duk wanda za su shiga aljanna Allah ta'ala zai sanya su ikwanan yan uwa ne ba mai jin haushin wani saboda haka in aka je shiga aljanna babu rififi saboda kofan aljanna na da faɗi kwarai da gaske lokacin da aka ce shiga aljanna akwai jama'a da yawa to babu rififi in wani ya zo yana abin da ma ba shi kofa za ka yi sai ka ba shi waje kai ka tsaya tun tunda baka tunanin za a rufe kofan a manta da kai akwai tsari hadisi ya tabbatar mana da wannan saboda haka kamar yadda hadisi ya ambaci guruf na farko ga yadda za su shiga na biyu ma ga yadda za su shiga to hadisi na karshe wanda ya kamata mu karanta shi ne hadisin abu umama albahili a karkashin waɗannan ayoyi radiyallahu an inda yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul naji annabi yana cewa wa adani rabbi ubangiji ya mun alkawari azza wa jalla an yudkhila aljannata min ummati sab'una alfa cewa Allah zai shigar da mutane dubu saba'in cikin al'ummata dubu saba'in za su shiga aljanna waɗannan da za su shiga aljanna la hisaba alaihim wala azaba babu hisabi akan su babu azaba to dubu saba'in ba su da yawa idan aka kwatanta da al'umman annabi daga zamanin annabi zuwa yanzu musulmi miliyan nawa ne a duniya to daga yanzu kuma zuwa yi takin duniya musulmi miliyan nawa za a samu kaga babu wanda ya sani sai Allah amma dai suna da yawa kwarai da gaske yasa da aka ce saba'una alfa wato dubu saba'in za su shiga aljanna da tare da hisabi ba ba tare da azaba ba sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kare wa manzon Allah wa ma kulli alfin saba'una alfa kowane dubu a cikin dubu saba'in din nan to akwai dubu saba'in saboda haka dubu saba'in sau nawa sau dubu saba'in eh 70,000 times thousand dubu saba'in sau dubu saba'in sai ba da nawa miliyan nawa to shi yasa in ka samu lissafin ka yi kokari ka shiga cikin wannan don saboda yanzu in aka zo ana maganar musulmi za ka ji ana ce sun kai biliyan kaza to biliyan kaza in aka zo aka ce miliyan saba'in ne a ce miliyan saba'in ne za su shiga aljanna bi gairi hisabin wala azabin a cikin al'umman annabi fa miliyan saba'in ba su da yawa in ka yi wasa wallahi sai a shiga baka san ma an shiga ba a zo a jawo ka kuma a ce za a yi maka hisabi kuma man nukisha hisabu udiba duk wanda aka tsananta masa wajen hisabi to za a azabtar da shi Allah ya samu dace to sai dai dadin abin shine bayan dubu saba'in sau dubu saba'in da za a ninka wa salatu hasayatin min hasayati rabbi azza wa jalla maza Allah ya ce akwai yafi guda uku daga cikin yafiyan Allah subhanahu wa ta'ala to ko cikin yafiyan Allah ya sanya mu a ciki eh idan aka samu dubu saba'in sau dubu saba'in to Allah baraka wa ta'ala da kansa kuma zai ɗiba ya yi yafi a kan wancan ya sake ɗibawa ya yi yafi ya sake ɗibawa ya yi yafi to kai a ganin ka in Allah zai yi yafi kamar dubu nawa za a ɗiba ai ba mamaki ma su bi na farko su fi na ainihin farko yawa to ke za in baka samu shiga cikin wancan tawaga ba to ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ko cikin yafin da zai yi ka fada cikin wannan yafi Allah ya sa mu dace saboda haka wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara lalle za a kora waɗanda suka ji tsoron ubangijin su zuwa gidan aljanna wato jama'a jama'a hatta idza ja'uha har lokacin da suka zo kofofin aljanna wa futihat abwabuha aka bule kofofin aljanna wa qala lahum khazanatuha waɗanda suke tsaron aljannan za su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku tsibtum lalle kun ji daɗi fadkhuluha khalidin ku shiga aljanna kuna masu dawwama wa qalu alhamdulillahi alladhi ku kuma waɗanda suka shiga aljanna ba za su manta da godiya da suke yi wa Allah a duniya ba sai su sake maimaitawa a lahira a cikin gidan aljanna sai su ce godiya ta tabbata ga Allah allazi sadaqana wa'ada wanda ya cika mana alkawarinsa wa auratana al-arda kuma ya gadar da mu kasan aljanna Na natabawwa'u min aljannati haythu nasha muna zama a cikin gidan aljanna wato inda muka ga dama inda muke so nan muke zuwa mu je mu zauna ko mu yau yasa ka ce aljanna tana da faɗi kwarai da gaske aljanna guda ɗaya ta kai faɗin sama da ƙasa duniya tana da kadada nawa tafiyan how many kilometers ko mile kadadan duniya gabas da yamma kudu da arewa eh ba sani ba ina geographer su faɗa mana faɗin duniya ko da yake su suna hasake su ce duniyan tana nan kaman kwallo ne mu kuma ba mu yadda ba inda kaman kwallo ne tana juyawa da ya kamata a ce wata ranar sama ta koma ƙasa ƙasa kuma ta koma sama idan duniya tana juyawa ya kamata a ce wata rana kafafuwanmu suna sama kayukanmu suna ƙasa an juya kenan mu abin da muka sani rana ita take juyawa ba duniya take juyawa ba to duniyar nan tana da faɗi kwarai da gaske ko aljannan da za a baka ce kwatankwacin faɗin garin ku ne ko jihan ku yanzu ga jihar Bauchi ka duba ka ga jihar Bauchi tun daga can zaki har ya zuwa ta fawa balewa ko ka ɗauko daga alkaleri dungu zuwa dungu har ya zuwa wajen waɗancan gaba da warja wannan can wajen bura gaba da ninga wannan ka lauko daga dungu zuwa dungu daga dungu zuwa dungu to kowannan aka ce aljannan ka kenan ranar takin alkiyama kai ka san zaka dade baka gama karadewa ba yau ka kwana a nan gobe ka kwana a nan jibi ka kwana a nan ma da mace samawati wal ardu illa ma sha rabbu kaga zaka yi ta kwanaki har ka gaji ga abubuwa ta yawa idan idan aka baka aljanna kaman fadin jihar Bauchi ko kaman fadin Najeriya to za a cika maka ne da dukkan abin da kake bukata a ce kowace rana za ka tashi da rago su kutun gaba ɗaya to yau ka ci naman rago aljanna ya gobe zai wahala kuma ka sake cin rago su kutun don wani irin ciki za ka samu kenan ai yawa yawa ne na wa min fi haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamako na masu aiki abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh